Bismillahir Rahmanir Rahim. So da sha'awa. Kashi na 27. Bayan ya gama ne sai ya kuma komawa kan kujera ya zauna. Sannan gawayen amarya suka rika tattara kudaden. Bayan sun gama ne Hamma Umar din ya sake tashi tsaye cikin cikar haiba da kamala. Gaban Umar din ya kuma tsayawa cikin kasaita ya ce, "Yanzu a matsayin ango zan yi leƙen." Maroƙan kotuni suka cika wurin da kirari suna, "Umaru sanda babuga ga menera, Umaru mai ado da zinari, Umaru Faruk mai kamshin almaski." Kun ji Umaru Baruk babban adali, dakto mai tausayi da jin kai. Shi kuwa Umar dole sai zaro ya rinka yi wa Ummul barinsa a kanta. Ya Usman kuma na tsaye a gefensa rike da turare mai suna da janna mai tsananin kamshi. Bayan amma Umar ya gama liƙin sai ya kuma miƙa hannu ya karɓi turaren da ke hannun ya Usman. Sannan ɗan sun kuyo kan Ummul ɗin cikin kallon fuskarta. Ya fara fesa mata turaren yana yi yana ƙara matsuta. Har ya isa gab da ita sannan ya miƙa wa Usman turaren. a hankali ya kwafa gabanta sannan ya sunkuya daidai kanta mutanen gurin kuwa gaba ɗayansu mai da hankalin su suka yi kan hamma umar ɗin domin san ganin me zai aikata a jaji kuwa da inna tuni sun fara mamakin abin da umar ɗin yake shirin aikatawa sauran mutane kuma gaba ɗaya kallon su suke cikin tarin mamaki don gano abin da yake shirin aikatawa Amin kuwa lokaci ɗaya ta ji wasu siraran hawaye na bin fuskarta tana kallon abin da babban ɗan nata zai yi. Abokan Umar kuwa ido suka zuba mai cikin mamaki Sama Yusuf duk an cika da mamaki sai kara rike hannun Aishan sa yake. Ita kuwa Umar gaba ɗaya jikinta sai kirma yake. Ido kawai ta zuba wa Hamma Umar ɗin, fuska ta cike da ƙwalla. Nan ne ma ido ta zuba mashi don gano abin da zai yi. Shi kuwa Hamma Umar cikin wani irin yanayi ya sa hannunsa ya cire hular kansa. Sannan ya ƙara sunkuyowa kan Umar ɗin tare da Manna. Hularsa ya cire daga kansa, sannan ya kuma sunkuyowa kanta. Yayin da gaba ɗaya mutanen wurin kuwa suka zuba mai idanu. shi kuwa ma Umar kansa a sunkuye cikin limshe ido ya manna mata hular tashi a kanta sannan ya sa hannu biyu ya daidaita zaman hular akan Umar ɗan hular ta ras ita kuwa Umar ido ta zaro cikin tarin firgici gano cewa hamma Umar al'adar su ta biyan zai yi a take zuciyarta ta rinka bugawa a saba'in amin shi kuwa sai marmashi take a ranta tana alfahari da ɗan nata abokanan hamma Umar kuwa kallon shi suke cikin sha'awa da burgewa ya Usman kuwa kirjin shi ya dafe da ƙarfi sannan sa hannunsa ɗaya ya damɓo hannun abokinsa noro da ke zaune kusa da shi a sashen zuciyarsa kuwa yana alfahari da halacci irin na hama umar ɗin nasa yana jin daɗin yadda a gaban dubbin al'umma zai alƙawarin da ɗaukar amana shi kuwa hama umar bayan ya gyara zaman hular nasa a kanta sai ya kuma sa yatsansa biyu ya zaro siririn gilashin da ke manna idanunsa cikin lamshe ido ya kuma manna wa Umar gilashin tare da ajiye shi ras akan fuskarta ita kwa umar zuwa yanzu hawayenta tuni suke ɗiga kan tafin hannunta tal tal Gana hakan ne yasa cikin firza sassauƙan numfashi amma umar ɗin ya ɗan rankwafo ya zauna a gabanta suna fuskantar juna zama ya dirshin a gabanta ya tankwashe kafafunsa sannan ya haɗe gwiwoyinsa a hankali ya sunkuyo kansa yana kallon ƙafafunta da suka sha zane Annan sai ya sanya a hankali ya ɗago ƙafafun nata sannan ya zare takalmanta ya ajiye gefe cikin kula ya tallafo ƙafafun nata ga tafin hannunsa cikin tabbacin abin da zai yi ya ɗago ƙafafun nata ya dare su kan gwiwoyin shi sannan ya haɗe yatsun ta, ya riƙe yana ɗan matsawa kamar mu yi mata tausa sai kuma ya sunkuyar da kansa cikin yanayin bugawar zuciya dan tabbas ya san hakan da ya ɗaukar babban alƙawari ne rikicin da ke ransa shin ko zai iya cika alƙawarin da ya ɗauka mutanen wurin kuwa gaba ɗaya aka kaure da tafi maroƙwa na guda cikin yin kirari ga ango umar faruk dan babu wanda ya tunanin hama Umar zai yi wannan abin. A jaji kuwa Hamdala ta rinka yi cikin jin daɗi. Inna kuwa sai kwalla da ke bin fuskarta a fili ta ce, Faruk na Allah, Umar Faruk adan gari Faruk mai zuciyar taimako. Allah ya baka ikon cika wannan alkawarin da ka ɗaukar wa kanka. An ta Halima kuwa da an tashuwa, farin cikin su baya faɗuwa, ita kuwa nan ne kuka take sosai. A ranta tana ganin albarkacinsu ne ita da Abba Umar ta samu wannan karamawar a gun Hamma Umar ɗin. matar yayan amin anti nafisat ce ta kalli hajjaju da ke gefenta cikin mamaki ta ce hajjaju me wannan abin da umar ya yi ke nufi kenan murmushi hajjaju ta cikin alfahari da jikan nata ta kalli anti nafisat ta ce anti nafisat wannan abin da faru ke shi muke kira da nan dan uwar gida sannan mata karaba anti nafisat wannan abin da ya ɗaukar alkawari ne mai karfin gaske na rike mace da amana da gaskiya nan ba sawa hajjaju ta tare da ci gaba da cewa anti nafisat idan namiji ya yi wannan abin to ya ɗaukar wa kansa in dai zai kashe wa kansa dubu hamsin to zai kashe wa matarsa dubu ɗari ninkin ba ninkin kenan kuma babu abin da zai ci ba tare da ya ciyar da matarsa ba ko da ko tsagin dabino ne sannan ya bata matsayin sarauniya shin ki kalli yadda yake zaune a gaban ta mana kuma ya ɗore kafafunta a kansa tamkar ita ce sarauniyarsa kai anti nafisa ta jinjina cikin jin daɗin abin ta ce allah ya bashi ikon cika alƙawari amin amin Hajjaju da Inna suka amsa. Tafi da zuwar da mutane ke da alƙawarin da Hamma Umar ya ɗauka, su suka ƙara cushe zuciyar Ummul ɗin. Dan ganin duk Hamma Umar ya ya zukatan mutanen wurin. Ita kuwa zuciyarta tamkar ta fashe don tsabar tsanar Hamma Umar ɗin. Sai wani irin kuka ta saki mai cin rai. Shi ko Hamma Umar ba abin da ya faɗo mishi a ransa sai tunanin mahaifinsa. Da al'adar ta su ana gamawa ango zai wuce gun mahaifin shi ne. don ya sa mishi albarka da addar Allah ya taya shi ruku tunanin shi a yanzu shi ga shi yayi alƙawarin amma ba ya da mahaifi a duniya bari ya sa mishi albarka ya kuma taya shi addar Allah ya taya shi riƙon tuno hakan ne ya sa rauni a zuciyar Hamma Umar ta yadda lokaci ɗaya hawaye ya ballo a fuskarsa hawaye ne ke zuba tirtir don tuno mahaifinsa zubar hawayen subke har kan kafafun umar da ke kan gwiwoyinsa kuka yake cikin raunin sautin da babu wanda ke jinsa sai ita umar ɗin da yake zaune a gabanta sai kuma Usman da ya hango hawaye na bin fuskar biyayyen nasa Ami da ke zaune gefen a lokacin tunanin mijinta ya dawo mata yau gashi ana bikin babban ɗansu amma ba mahaifinsu Allah bai nuna mashi ba sai ita kaɗai ita ma sai kuka ya Adam kuwa da ke tsaye gefen Hamma Umar ya fara jin shekarar Hamman nasu tuni shi ma hawaye ya fara bin fuskarsa abokan Hamman Umar kuwa tasowa suka yi suka rinƙa yi mashi liƙe ya Usman kuwa tuni zuciyar shi take harbawa hakan yasa ya sake hannun nurin ya nufi kan Hamma Umar ɗin nasa shi nuru da sauri ya miƙe ya bi bayan usman ɗin yana usman anya ko yau ka sha maganin ka kuwa jikinka ko usman kana wasa da lafiyar ka fa wato yau amma umar yana cikin baki bai samu ya baka maganin ka ba shine kai kuma ba za ka iya sha ba sai ya baka cikin rawar murya fuska cike da kwalla ya usman ya ce a'a nuru a'a hamma na ya bani maganin na sha hamma umar baya manta bani maganin duk hidimar da yake ciki nuru kalli hamma umar na yana kuka da hawaye nuru sakiri na je kusa da biyayyena nura amma umar baya barin hawaye ya zuba a idanuna fa nuri ya zai ni ko na kasa tsaye da nasa hawayen cikin tausayin su nuri ya sake mishi hannun nasa shi ko usman kutsawa cikin mutane yana zuwa ya durƙusa gefen hannun umar din da ke ta kuka hannun usman ya sanya ya riko na umar din cikin kuka ya ce kai na hama umar kai na tunda ina raye ban iya kawar da duk wani abin da zai saka ka kuka a rana mafi daraja a gare ka ba jin murya dan uwan shi yasa ya jiyo ya rungume kanin nasa suka rungume juna cikin rauni hamma umar ya ce usman abba mu na tuna yau gashi ina bidar sa gashi kuma baya raye ganin yadda suke kukan ne cikin kowa ya sanyi haka yasa ya adam ya jagoranci abokan hamma umar din suka koma cikin gida a gefen baki anta shuwa kuwa ta ja kawayen amarya suka tafi anta halima kuwa cikin kuka ta kamo hannun umar da ke kuka kamar ranta zai fita suka yi cikin gida haka aka watse taron ami ko dama tuni ta yi cikin gida kai tsaye ɗakin hajjaji ta wuce tana wani irin kuka mai karya zuciyar mutane amma umar ko shi da usman suna tashi su ma suka wuce ɗakin hajjajin suna zuwa suka zauna gaban amin su ita ko amin ta kasa magana sai kuka take yi amma umar ne ya matso ta kansa ya ɗora a akan cinyarta cikin kuka da rauni ya jawo usman kuma jikinsa ya rungume sa baki na rawa ya ce ammi ammi ki daina kuka ammi ki sa min albarka kiman addu'a Allah ya bani ikon cika alkawarin da na daukar wa kaina bani da mai taya na a bayan ke da dan uwana an miki bar kuka kar ki sa Usman a ruɗa ni anan da ta dafe kansa ta dafe kanshi da shi cikin muryar kuka ta ce Faruk Allah ya muku albarka kai da dan uwanka Allahu Rabbi ya jibanci lamuranka hakika yau ina alfahari da kai kuma na tabbatar yau da mahaifinku na raye zai yi alfahari da kai domin ka cika ɗa na gari ɗa na halas tabbas yau ka sa farin ciki a zukatan iyayen ku. kai da ɗan uwanka domin wannan abin da kai zai sama musu natsuwa a su ta yadda za su samu ƙarfin gwiwar cewa ko bayan ransu za ka kula masa da 'yarsu bisa amana da gaskiya na ji daɗi da samun yara na gari umar faruk da Usmanu shehu allah ya muku albarka ya ƙara muku ƙaunar juna allah ya sanya alkhairi a rayuwarku marmashi suka rinƙa yi zukatansu cike da farin ciki da aminci jin irin addu'o'in da mahaifiyarsu ke masu Amma Umar kuwa ƙara jawo Usman ya jikinsa, shi kuma kansa ya ƙara kwantarwa akan cinyar Aminsu. a jaji da Innama a da suka yi ta masu da sanya alkari da sa masa albarka. An ta Halima kuwa da ta kamo hannun Umar suka koma cikin gida, kai tsaye ɗakin nan ne ta wuce da ita. Tana shiga ta saki hannun Umar ta je bakin gado ta kifa gwiwoyinta a ƙasa, kanta ta kife akan cinyar nan ne cikin kuka mai cike da tausayi. Murya a raunani baki na rawa ta ce, nan ne hamma umar ya bani tausayi nan ne kika irin alkawarin da hamma umar ya dauka akan umar nan ne sai kin ga yadda hamma umar yake kuka circir da hawayensa ya rungume ya usman suna ta kuka sun bani tausayi nan ne sun tuno abbansu sai ta kuma dago kanta cikin zub da kwalla ta kalli umar da ke ta kuka tamkar za ta amayo da ranta cikin sanyi ta ce ke umar kukan daɗi kike yi naki kukan na jin daɗi ne iyayenki na raye gaba da baya bawan Allah hamma Umar shi ko kukan rashin uba yake domin shi ya san zafin rashin uba dan shi kam ya Usma hamma Umar din ya maye mai gurbin mahaifinsu hamma Umar bawan Allah maraya duk da tarin kiyayya da kike nuna masa bi hana shi yin alƙawarin zai rike ki da amana ba daga nan kuma sai ta miƙe ta fice ta nufi fatsin abbanta ita kuwa Umar kuka take da bakin ciki mai yawa a ranta a fili take gani duk an tsane ta tunda babu komai lallashin ta in ba ya Usman ba kowa harara ke haɗa su yanayin da sa'an Joshua ke cilla mata rara ya sa ta nike cikin kukan ta nufar ɗin hajjaju a falo ta samu samun umar ɗin da ya usman da sa hajjajin da amin su har yanzu hama umar kansa na kife kan cinyar amma yana kuka ƙasa ƙasa dan gaba ɗaya jikinsa da zuciyarsa abin shi kawai suke tuno mashi a yau ɗan. shi ko usman kuka hama umar ne yake sa shi kuka ita ma ami ta kasa daure zuciyarta sai kwalla da ke taban fuskarta ita ma umar nata kukan ke, ta wuce bedroom ɗin hajjaji kai tsaye kan gadon ta kwanta ta kife kanta cikin filo ta ci gaba da kuka ita kuwa an ta halima a bakin kofar falon abba ta yi sallama cikin muryar kuka cikin sanyi ta shiga bayan abban ya amsa mata sallama abban ta samu shi da dadi suna zaune sai fufun goro kusan guda sha biyu da katan katan na sweet da koren dabino da ke gabansu gefen abban nata ta je ta zauna cikin sanyi ta gaida su sai kuma ta fara magana cikin raunin murya ta ce abba hamma umar da ya usman suna ta kuka sun tuno abban su abba hamma umar ya bani tausayi amin su ma kuka take dadi ku je ku rarrashe su amma umar ya bani tausayi yana ta kuka ya usman ma yana kuka kusan a tare abba da dari suka miƙe suka fita kai tsaye falon mahaifiyar sun hajjaji suka na nafa anta halima na fiye da su a baya suna shiga falon suka zauna gefen ami da yaranta dari ne ya jawo hannun usman cikin kula ya ce ya isa kuka ya isa haka ba haɓa mana usman ka fi son zuciyarka ba ta da cikakken lafiya a hankali usman ya kalli dadi cikin sanyi ya ce dadi kalli yadda hama umar yake kuka hawaye na ba za su bar zuba ba muddin idanun hama umar na zubta kwalla abba ne ya kalli hama umar ɗin cikin sanyi ya ce faruk kai nake ganin kana da karfin zuciya sai gashi ka kasa iya daurewa kai da kake kuka kalli yadda kukanka ya sa ɗan uwanka yin kuka kalli mahaifiyar yadda kuka kuka sanya ta a ruɗani kuma shin ka manta zuciyar ɗan uwanka ne faruk a yanzu babu abin da mahaifinku ke so daga gare ku da mu da mahaifiyarmu sai mu. da sauri sa hannu ya share hawaye shi cikin ƙarfafa zuciyarsa ya ce abba na bari usman ka yi haƙuri ka koyi dauriya ka ji ko ɗan uwana kai usman ya rinka juyawa tare da goge ƙwallon daga nan saba saka yi ta musu nasiha sannan saka fita tare da su nan jan an kira sallar magariba har sun fita ga baki ɗayansu sai kuma ya usman ya jiyo cikin sanyi ya shiga ɗakin hajjaju kai tsaye bakin gadon da umar ke zaune ya ce ya zauna cikin sanyi ya zaro hankicin ɗinsa ya miƙa mata bata karba ba sai dago kanta tai ta zuba mashi ido cikin kuka ta ce ya Usman shikenan Muhammad Umar zai raba da Mustapha har abada shikenan nayi ban kwana da farin ciki na ya Usman kalli alƙawarin dama Umar yayi dan tsabar mugunta ya Usman shikenan Hama Umar ya zame min karfan kafa ya Usman ka san ina son Mustapha sha Hama Umar ya raba mu sha abba na ya kwace wayata shikenan ya Usman ko muryar Mustapha ba za a bar na ji ba ya usman hamma umar ya binne min rayuwa ba mustapha ba karatuna sai kuma ta ci gaba da kuka shuka usman ido ya tsira mata sannan ya ɗago hannunsa ya dafe ƙawan zuciyarsa cikin tsira mata idanu ya ce umar ke ce sanadin bugawar zuciyata za ki kashe ni ki huta ki sani idan na mutu ke ce sila cikin tsoro da mamaki ta zaro ido waje baki na rawa ta ce ya usman ni kuma ni dai in kashe ka kuma saboda me zan kashe ka kai ya jinjina mata cikin sanyi ya ce eh kashe da kike son yi tunda na lura ba za ki bar koke koken nan ba na kuma gaya maki ba na sa in ji kina kuka kukan ki na sa zuciyata ta yi nauyi ba na son kina kira min sunan mustapha in kina kiransa ji nake zuciyata tana harbawa da ƙarfi kamar za ta fashe da sauri ta sa hannu ta karbi hankicin din sannan ta goge kwalla cikin rawar murya ta ce na shirya usman na bar kuka ba na son ka mutu marmashi ya sannan ya ce allah ya ɗayyaba ita ma marmashin ta sannan ta ce ina son ka ya usman cije lips sa ya da ƙarfi sannan ya juya cikin sauri ya hanyar fita har ya je bakin ƙofar fita ɗin sai kuma ya tsaya cikin sanyi ya ce allah ya ɗaya ba ni ma ina son ki kamata umar daga nan kuma sai ya fita faɗin sai nufa yana zuwa ya samu abokan hamma umar ɗin duk sun yi alwala shi ma alwalar ya sannan suka rufe masallaci bayan sun yi sallar magarba ba su dawo ba sai da aka yi sallar isha sannan suka dawo gida karfe tara na dare hamma umar ne da abokanansa Suke ta fira a falo shi fira suka yi sosai cikin shakuwa da sabon abdallah maryam ne ya murmushi cikin tsokana ya kalla hamma haidar hamma haidar din minali ya ce kai janaral aliyu wai ina hamma yusuf din aisha ne ban gansa ba fa amadin nadiya ne ya murmushi tare da cewa yo ai hamma muhammad din khadija ma ban gansa ba salim din tawa ne ya murmushi tare da cewa sa'idanawa abin batul kuwa murmushi ya sanna ya ce mutum da matarsa sai a daina sa masu idanu hama bashir ɗin rika ne ya murmushi tare da nuna hamma hassan ɗan fatima ya ce kai ma ko za ka zille ne ka yi gaba da matarka hamma haidar ɗin minar ne ya ɗan yi murmushi sannan ya ce kai aisar aisar ɗin bintu sai dariya kawai yake kake kuma kai ma an jima za a neme ka a rasa za ka tafi gun matarka alamin ɗin bauzi ya miƙe cikin raha ya ce ni ma na yi gaba riduwan ɗin zakiya kuwa shi ma sai murmushi yake yana waya da zakiyarsa Ahmad Anan Musulun kuwa shi ma dariya kawai yake yi. Suna cikin fira da dariyarsu Ahmad Yusuf ya shigo hannunsa riƙe da robobin inabi da su afal da rake sai kwakwa da dabino. Ajiye siya a tsakiyarsu ya zauna gefen Abu Turab cikin murmushi ya kalli Aisar ya ce ga inabi nan kusha. Aisha ce ta kira ni ta ce in siyo mata Shi ne kuma na kawo muku kuɗana. Dariya sosai Abba Ruki Pinki yi. ya ce Aisha ta kira ka ko kai ka kira ta. marmashi hama umar ɗan umar ya tare da cewa ku dai ku ci kar ku yi tone tone dariya suka yi baki ɗayansu sannan suka ci gaba da firarsu suna fira suna cin lodin fruit ɗin da hamma yusuf ya kawo masa can sai kuma hamma umar ɗin ya miƙe cikin sauri kiɗin motar Aisha ya zara sannan ya fice da sauri yana fita ya je rado umar fruit ɗin da ya can gaba ɗaya sannan ya dawo gida falon nashi ya shiga inda ya samu su abu har yanzu suna fira a madina ya kalle cikin tsokana ya ce kai ma Umar ta yi kira ne ka je ko marmashi kai hamma umar din ya tare da juya kai sannan ya zaro sa auta aliyu ya kira jim kadan aliyu ya shigo rike da hannun hanna yarinya hamma haidar da minar roba banfurut ɗin hamma umar ko ya miƙa wa aliyu cikin yanayin aiki ya ce gashi ka kai wa umar ka ce abokina ne ya sayo mana makaci shi yasa ita ma na siyo mata nata to aliyu ya ce sannan ya karɓi robobin ya yi cikin gida kai tsaye falo hajjaji ya nufa yana zuwa ko ya samu ummar ɗin tana zaune fuska duk a jimi a hankali ya ajiye mata fur ɗin cikin kula ya ce anti ummar sarkin san zaƙi gashi wai in ji Hama umar wai abokin shi ne ya siyo suka ci shi ne kima ya siyo miki naki ido ta dago cikin tsuke fuska ta buga masa rara sannan ta ce ba na so ka mayar mai da abin sa. kallanta ya cikin sanyi ya ce kai anti Umar. kin fa san babu kyau mai da hannun kyauta ba kafa ta sanya ta ture robobin shi ko aliyu hannu ya sanya ya ɗauki roba inabi guda ɗaya ya fice tare da cewa ni dai zanci a jaji kuwa tare ta ɗauko ta tattara furut ɗin duka ta lura su kan tiran cikin yin hamdala ta rinka nuna wa mutane tana cewa ku gani ku shaida faruk ya fara cika alkawarin da ya ɗaukar wa kansa su ko sauran mata sai sun yi ta yabawa halin hamma umar ɗin ita kuwa umar ji take kamar ta je ta shaƙe shi ya mutu ta huta da baƙin cikinsa kamar wasa hajjaji ta dage tana ta bin ɗaki ɗaki tana nuna masa abin da umar ya aiko wa ummul har su abba sai ta je ta nuna masa umar kuwa haka ta kwana cikin kunci shi kuwa hamma umar yana tare da abokanansa washe gari misalin karfe sha ɗaya na safe daidai dubbana al'umma suka shaida ɗaurin auren umar ibrahim umar shuwa tare da rabi'atu hassan umar shuwa umar kenan ɗaurin auren da ya samu halartar manya-manyan baƙi kama daga gwamnan yobe ibrahim gaidam don hamma umar shine daktan da ke duba lafiyar gwamnan nasu na jihar yobe tare da sarkinsu bayan an gama ɗaurin auren ne ya usman ne ya zo ya rungume hamma umar ɗan cikin hafi ya ce ina cikin farin ciki yau allah ya nuna min auren ɗan uwana allah ya taya ka riko murmushi hamma umar ya tare da cewa amin daga nan abokanansa suka rinka yi mishi musabaha suna taya sa murna cikin zugar mutanen da ke taya shi murnar ne ya ga mustapha ya mika mai hannu cikin sanyi suka yi musabaha sannan mustapha ya ce hamma umar ina maka fatan alkhairi a rayuwar aurenka kai da ummul ina taya ka farin ciki a matsayina na dan uwanka musulmi sai kuma murya shi ta fara rawa sai hawaye car a fuskar Mustapha cikin tausayawa hamma Umar ɗan ya rungume shi a hankali ya ce Mustapha ka gafarce ni na shiga rayuwarka kai da Umar amma ba hina bane Mustapha wannan rubutaccen al'amari ne ban da niyyar raba ku safa ne suka haɗa aure na da Umar ɗan ku gafarce ni Mustapha domin na zame muku bakin jakada a rayuwar ku Mustapha ka gafarce ni cikin rawar murya Mustapha ya ce hama Umar na yarda da kaddara ta fata na ka rike min Umar bisa amana ƙara rungume sai ya sannan ya sake shi cikin sanyin murya Mustapha ya juya ya tafi Shuku hama Umar haka yayi ta sallama da abokanansa dan duk yau ne za su tafi tunda biki ya ƙare gashi kuma abokanan duk 'yan nesa ne hama haidar har kaduna zai koma hama yusuf kuwa taraba hama mahmud adamawa yola hama hassan gombe yayin da hamma bashir kuwa zai koma kano haka kuma hama umar da ya usman suka tsaya a harabar gidan nasu suna ta kwana da bakon nasu bayan duk sun tafi ne saura baki mata ma da ke cikin gida duk sun tafi sai yan kaɗan da suka rage